ta ce ban hana ka matarka ba ai ga ta can amma cewa na yi uwarka ba ta sani ba ya ce kaka ta sani yanzu gurinta na dawo duk ta yi nadama hajiya kaka ta yi yar dariya tare da faɗin a'a ba ta gane ba tunda ba ta tako zuwa nan ba shatima mai tashi ya koma gaban tuwon salma kaka ke min izini in je in yi magana da ita kaka ta ce kaga ba na so in sake jin ka kira ni akan tsakaninka da matarka komawa ne dai na ce sai in uwarka ta zo na ji dalilin ta in ko ya zama babu hujja shi kenan sai ka ba yarinya takardarta ya miƙe bari in yi magana da ita to kafin ya ji amsar kaka har ya miƙe da tuwonta a hannun shi ta bi shi da kallo tana faɗin to da ka ɗauki tuwo ka bi ta da shi ɗura za ka yi mata bai dai tanka ba ya shiga ɗakin kaka to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba salma tana ganin shi ta fada ban daki ta kulle kofa ya aji tuwon ya je bakin kofa yana faɗin don allah salma ki buɗe mu yi magana ina son ki salma ki kaɗai ce matsala ta yanzu bana na bacci salma bata tanka ba kuma bata buɗe ba kaka kuwa tana can ta cika dam tana jiran shatimu ya wuce su kwashe ta da salma don zatonta salma ta shanta ke ne suna hira shi yasa mata ji shi shiru ta ce maryama zo ki kama ni maje daki ita kuma ta fito ta bi shi suna shiga ta ganshi tsaye kofar ban daki ya ce kaka ki saba ki dan allah duk tsawon zaman nan ta shige ban daki kaka ta ce maryama kai tuwon nan kicin ta dube shi dan allah ka tafi mu kwanciya za mu yi ya ce in dai ba ta fito ba sai dai in kwana nan kaka dai da ta ga da gaske yake yi ta ce to fita ka kwanta a falo ya ce kaka don allah ki mata magana kaka ta ce ka je dare na yi sai in ka sake dawowa da kyar kaka ta lallaba shi ya tafi salma ta fito ta ci kuka kaka ta ce kukan na menene in son su kike me ya hana ki bi shi salma ta ce ni ya rabu da ni ne kawai kaka ta ce babu batun rabuwa amma ki tabbatar yana son ki da gaske salma ta share hawaye ni ban sanya zan yi in gane yana so na da gaske ba kaka ta ce zauna ki bani aron hankalin ki nan ta zauna tare da lankwashe kafafu kamar mai zaman cin tuwo ta ce salamatu ke fa mace ce kuma yar zamani har sai ni tsohuwa zan koya miki yadda zaki fahimci mijin kina son ki salma ta ce kaka ba gashi ba duk da yana yar zamanin sai ke kika koya min zama da kunshi zama da kamshi girki na musamman kitso a kan kari yin girkin gargajiya da sauransu kaka ta ce ai mu duk juma'a za ka yi lalle da kitso abinci na musamman mai gida in ya zo zai kawo ma matar shi turare har da kuɗin juma'a kuma mu a da ta yadda kike gane mijinki yana son ki ta kula da ki ya damu da damuwarki in kuna da yara ya damu da su kuma in yana da hali ya sauke dukkan nauyinki da ke kansa ki san wani abu waɗansu mazanmu suna faɗin ina son ki da fatar baki ne kawai amma kafin ki shiga gidansa da kin shiga ba za ku shekara ba ya daina waɗannan kalaman lokacin ƙauna za ta yi aikinta sai kuma haƙuri. wofintar da ke da shatima yayi na tsawon lokaci shine ya bani dama har nake ganin ba son ki yake ba kamar yadda ya faɗa baya shatima bai cika karya ba don haka na yarda da magana da ya faɗa min cewa hajiyarsa ce mijinki yana son ki na gamsu sai dai ina son mahaifiyar shi ta zo da kanta don in ji daɗin jan kunnanta kuma ke ma kina son shi na sani tun lokacin da kuke yawan waya da shi salma ta ce kaka ba ni da tabbacin ko ina son shi gaskiya kaka ta ce abin da kika yi yau ya tabbatar da cewa kina son shi yini guda kin kasa ci tun da ya shigo sannan ina son daga yau ki daina kwanciya bayan kin kai ni na yi alwala don yin sallar dare to ke ma ki yi ta addu'a Allah zai daidaita tsakaninku da shi Salma ta ce zan kula to washe gari litinin salma sun tashi karfe uku tafi suke da abokan karatunta su uku ɗaya namiji ne ɗayar mace duk 'yan unguwarsu ne tare sukan dawo suna cikin tafiya sai suka ga cak salma ta tsaya hawa'u ta ce maje mana salma ta kalli inda take kallo ga mamakinta sai ta ga salma tana kallo wata mota shatima ya fito saye da ƙananan kaya da riga mai ruwan ƙasa wando baki na jeans shatima yana da kwarjini sosai ya nufo salma har ya iso gurinta cikin ido suke kallon juna kafin salma ta kau da kanta gefe ya ce "Maje zan yi magana da ke ta ce ni babu inda zan je wanda suke tare ya ce malar lafiya kuwa shatimu ya mika masa hannu tare da sallama suka yi musabiha sannan ya ce matata ce hawa da haruna suka kalli salma da sauri da daga kai alamun haka ne suka ce to sai an jima suna tafiya shatima ya ce in kuma kin ki zan ɗauke ki in kai ki da kaina allah salma ta ɗan ja baya sannan ta so tafiya cikin sauri ya bi bayan ta. salma wai me kike nufi ne ta ce don allah ka bar ni ka tafi abinka ya sha gabanta tare da rike mata hannu salma gaskiya bari ki ji zuciyata ba za ta ɗauki wannan wulakancin naki ba kuma ina son ki sani ba zan sake ki ba haka kuma haƙina ba zai bar ki ba na kasa komawa abuja gurin aiki na saboda ki na yadda in rasa aiki na don in samu farin cikin ki kada ki bi zancen kaka ba ta san yadda nake ji a zuciyata game da ke ba salma ta ce ni dan allah kaga ko a zahar ban ba ya ce mu je to in kai ki gida babu yadda za ta yi dole ta je suka shiga motar bata ankara ba sai ji ta ya janyo ta tsam a jikinsa ya dago fuskarta ina son ki salma kinji na rantse miki da mahalicci na ban taba jin so mai kona zuciya ba sai da kika bar gidana da alama na jima ina son ki salma ba tun yanzu ba na ji ka kai na hanyar gida in tafi ya ce ai har gida zan kai ki salma ta soma magiya dan allah ka sauke ni kafin gida kaka za ta yi zaton ko ni ce ma na ce ka zo ya ce har kofar gida sai dai ba zan shiga ba kina jin yunwa mu je gidan cin abinci ta ce yaya ban yi sallah ba fa dan allah ka bari na je gida kaka ta san lokacin da nake dawowa in na jima zan sha tambayoyi ya ce shi yasa ma ban damu ba da kike gurinta za ta kula min da ke ya tada mota suka so mu tafiya kaɗan kaɗan ya kalle ta ita ma ta kalle shi daɗi kawai yake ji kasancewar su tare ya ce salma kin canza gaba ɗaya ba salma ta da na sani ba mai girmama ni da shakata ta ce awo yanzu kuma na koma mai maka rashin kunya ne ce tun da kika zama 'yar jami'a kika waye kika goge kika ƙara kyau ga ki da ƙamshi na musamman ga shi kina gayu ina jin kishin lallan nan fa eh haka kike tafiya mutane suna kalle mu ta kalli lallan sannan ta dube shi ya ce ina kallon so na fa a ƙwari idanunki salma kina so na fa ta mai da kallon ta ga titi ni ban san wani so ba fa gaskiya ya kai hannun shi ya damke nata ki bani dama in koya miki su ta sabula hannunta yaya ka lura kar ka wuce gidan ba ya rage tafiya tare da faɗin har mun zo na yi mamakin saurinmu ta kama kofar za ta buɗe ya ce salma don allah ki min wani abu da zan dinga tunawa da ke in na tafi matata ta lumshe ido sannan ta buɗe cikin shagwaba ta ce yaya na gaji gashi ban yi sallah ba ya ce haka ma na gode shagwabar ma ina so ta bude motar ta fita ya bi ta da kallo wani son ta yake ji kamar kada ya fita sai da ta shige sannan ya tafi to shatima ya samu alhaji ya faɗa masa ya sa hajiya ta je gidan kaka don ta ce sai hajiya ta je tukunna alhajin ya ce to za su yi maganar ya ce shi yanzu akan badi'atu ne mijin bai zo ba bare ta koma tunda ta ji sauki ai gara kuma a san me ake ciki ko shatima ya ce alhaji kada ka sa a maida ta ka bari su zo da kansu alhaji ya ce mun yi magana da babanku alhaji musa zai kira waliyin shi mijin nata a ji manufarsu ko shatima ya ce to a yi haka ɗin don in so samu ne gara ya bata takardarta alhaji ya ce shi aure re ne da shi babu kyau mutum ya yi sanadiyar kashe shi in allah ya kare shi shi kenan yatima ya ce to shi bari ya tafi da ya shiga gurin hajiya ta ce me yasa bai tafi abuja ba tun da yau litinin ya ce shi fa gaskiya su yake matashi ta dawo hajiya ta ce to kaje aini tuni na bar wannan zancen shatima ya ce sai kun sa baki fa don kaka ta ki sam hajiya ta ce shi kenan za mu yi magana da alhaji to yana isa kaduna ya da aliya ta cika dam ya ce lafiya ta ce babu komai sanin cewa shatima kan shiga damuwa a lokacin da ya ganta a damuwa ya sa ta yin hakan amma ga mamakinta sai ta ga ya shashantar ya ci gaba da harkokinsa sai da ta lura ya shiga ban ɗakinta sai ta ɗauki wayata tana yin waya ƙarya zuwa da madina ƙanwata wai madina ɗazun muna magana da ke katin ya ƙare in faɗa miki wai salma ta kira ni tana zagi na har da ɓoye lamba wai mijin da muke takama da shi gashi nan yana binta kuma ba za ta dawo ba sai ya sai ta yi saurin sauki wayar don ta ga shatima ita a dole wai ba ta son ya ji ya dube ta wace salma ce ta zage ki da sun koyar da kai ban so ka ji wannan zancen ba ya ce ina take faɗa min kinki sai ta so mu zubar da hawaye salma ce ta kira ni tana ta zagi na tare da faɗa min maganganu a kanka ya ce yaushe ta kira kin ta ce ɗazun gurin karfe uku shati mai tsura ma'aliya idanun shi cikin mamaki ya ce muga lambar da ta kira kin ta tashi da sauri ta ɗauko wayar ta nuna mishi wani kira da aka yi babu suna ya duba lokaci karfe uku saura minti biyar ya gani tabbas kira ne kuma babu lamba amma ba zai yadda cewa salma ba ce don ya duba tsawon maganar da aliya ta yi kusan awa daya. in ya yadda salma ta kira ta uku saura minti biyar kuma sun ɗauki kusan awa daya suna waya kenan har lokacin da ya ɗauki salma karfe uku da mintuna suna ta waya ne har zuwa lokacin da ya aje ta hudu saura ya nufi masallaci kafin ya je gurin hajiyarsa ya sake duban aliya wadda ke tsare shi da ido tana kallon irin nazarin da yake yi kuma tana son jin yadda zai ɗauki abun ya ce ba salma ce ta kira ki ba ki dai tuna sosai aliya ta ce haba baban abu hairi salma ce ta kira ni na fi san salma yau muke tare kuma ga ma abin da ta faɗa ya ce to amma in lokacin da na gani a wayar haka ne to tabbas ba salma ke ka kira ba don lokacin muna tare da salma kuma babu wanda ta kira haka ba a kira ta ba aliya ta yi shiru cikin mutuwar jiki salma ce dai ni na ji na rasa gane kanka yanzu duk ka canza kana zaton zan iya yi salma sharri kenan ko me kake nufi ta soma kuka na rasa wanda ke son shiga tsakanin yadda da amanar da ke tsakanina da kai shatima cikin takaici ya saki wani murmushi sannan ya ce ban so in nuna miki na gane dukkan makircen makircen da kike haɗawa ba don ba na son kunyata mutum na so mu je a hakan amma na san matsayin da na aje ki don haka yau zan fayyace miki komai ko da allah zai sa ki daina aliya na ji kunya sosai lokacin da na fahimci ke ce kike rura wutar tsana tsakanin salma da hajiyata sannan duk sirrin gidana yana kunnan hajiya ta cikin ki na son ki haɗa ni da ita haka kuma kina rura wuta tsakanina da matana ta irin sigar da ba zan taɓa fahimta ba sai dai kin manta cewa allah baya zalunci kuma duk daren daɗewa zalunci baya ɗorewa aliya kin bani kunya kin zubar da girma da kimar da kullun nake kallon ki da ita amma ina so in faɗa miki wani abu ɗaya tsakanina da mata na babu saki har kima da kike wannan abu sai dai kowace cikinku da irin matsayin da na ɗora ta ke kin sauko daga naki matsayin kin zubar da kaso 85 daga cikin kimaki da mutuncin ki a gurina saura da me ki tarairaye na gurin abokan zamanki in kin bari ya zube dama shi madara ne baya ɗibuwa sannan ban karɓi wannan sharrin da kika yi wa salma ba abu na ƙarshe shawara ce ki dakatar da waɗannan abubuwan don ba za su sa ki nasara ba in kuma kin ci gaba to za ki barbaɗa da raguwar ki aliya cikin kuka ta durƙusa ka yafe mun don allah ka ci gaba da kallon mutunci na ka maida ni matsayina na tuba ba zan ƙara ba shatima ya ce ba zan miki alkawari ba amma in kin daina kin taimaki kanki ta sake fashewa da kuka duk tsananin son da nake maka ne ya kawo haka yati mai murmushi so ba zai sake cutar da ni ba aliya ya limshe ido yana tuno yadda yake kallon son shi tsantsa a kwayar idanun salma ya sauke ajiyar zuciya zan tashi zuwa abuja komai dare yau amma ba ta dawo ba ina buƙatar ki haɗa min kaya kin ji ya sa kai ya fita ya bata cikin nadama da bakin ciki to masu bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum